rahoton ya ce karuwar mutanen na da alaka da rikici a ethiopia da kuma mozambique da ma sauran bala'o'i wato rahoton ya yi gargadin cewa sauyin yanayi ga alamu zai kara raba mutane da mahallansu kwamitocin gasar olympics kuwa na ganawa domin ganin ko za a iya gudanar da gasar a watan yuli kamar yadda aka tsara bayan an ɗage ta daga shekarar ta gabata yawan masu adawa da yin wasannin da ya karu sosai a kasar japan inda yanzu kashi 80 cikin 100 na jama'a a wasu yankunan ke cewa kada a gudanar da gasar hukumar lafiya ta duniya kuwa ta ce yana da hadari a sake dawo da tafiye-tafiyen kasashen duniya duk kuwa da ci gaban da aka samu allurar rigakafi jami'in hukumar na nahiyar turai ya ce har yanzu ana ci gaba da fuskantar barazana da kuma rashin tabbas kamar wato sabbin nau'ukan kwayar cutar koronar ya ce dole ne mutane su yi takatsantsan su kuma sake tunani ko su guji yin tafiye-tafiye a jirgi to ya zuwa yanzu dai rikicin isra'ila da gaza ya yi sanadiyar rayuka 239 da kuma kashi 95 cikin 100 na mace-macen falasinawa gwamman yara kuma aka kashe ga mustapha musa kaita da fasarar rahoton wakilinmu na birnin kudus paul adams Idan Joe Biden na fata ne ya ga abin da ya kira matukar raguwar tashi hankali to har yanzu da sauran rana aka ba. An ƙara kwashe daren jiya ana lugudan wuta a Gaza ta sama da kuma daga teku. A sansanin gudun hijirar Jabaliya an yi jana'izar Dima Asali wata yarinya 'ya shekara goma sha ɗaya da ta halaka jiya kusa da gidansu yayin wani hari ta sama. Isra'ila ta ce tana iyakacin ƙoƙarinta don kaucewa kisan fara hula. To amma a kwanaki goma da suka wuce an halaka yara fiye da sittin. An daina jin ƙarar bindigogi. Isra'ila ta ce har yanzu akwai wurare da yawa da take son kaiwa hari kuma ta kwanda sanin cewa hukumomin Washington na ƙara ƙosawa da ita. to amma ba ta da shirin daina kai farmakin. Musamman ina yabawa yadda abokinmu shugaban Amurka Joe Biden yake goyon bayan 'yancin kasar Isra'ila na kare kanta. Na ƙudiri aniyar ci gaba da wannan farmakin har sai kwalliya ta biya kuɗin sabulu. har yanzu Hamas na ci gaba da harba rokoki. To amma yawan nasu da kuma tsawon zangon su bai kai lokutan baya ba, kuma har yanzu Isra'ila na kakkaɓo galibin su. Bayan wannan ruwan bama-baman a daren jiya, an sarara na tsawon awoyi takwas. Wataƙila alama ce da ke nuna cewa Hamas na son a daina buɗe wuta. A lokacin da Joe Biden ya yi magana da Firayim Minista Netanyahu ya ce yana son ya ga an ba hanyar dakatar da buɗe wuta a halin da ake ciki hanyar karkatacciya ce sosai. To sai dai duk da hare-haren ta sama da kuma rokokin har yanzu duka ɓangarorin biyu na jin cewa za a iya daina buɗe wutar mai yiwa nan ba da jimawa ba.